INEC dai ta gana da dukkan masu ruwa da tsaki na lamarin zaben na Adamawa don shirin sake komawa tattara sakamakon biyo bayan hatsaniyar da ta auku inda magoya bayan yar takarar APC Aisha Binani ke nuna gamsuwa ga ayyana su a matsayin waɗanda suka lashe zaɓe yayin da ɓangaren gwamnan jihar Umar Fintiri na PDP ke cewa an yi musu murɗiya. Jami'a a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce hukumar na ɗaukar dukkan matakan da suka dace bisa dokokin zaɓe don tabbatar da adalci. A hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta rubuta wa inspector general na 'yan sanda a wasiƙa da ke buƙatarsa da ya bincike na gaggawa da kuma gurfanar da shugaban hukumar zaɓe na jihar adamawa barista hudu ari idan har aka same shi da laifin da ya cancanci yin haka ta kuma buƙaci sakataren gwamnati na ƙasa um, da ya ja hankalin hukumomin da ke da alhakin naɗa su shugabannin hukumar zaɓen kan wannan mummunan ɗabi'a da shugaban hukumar hukumar zaɓe na jihar Adamawa ya aikata ta kuma ɗauki mataki na gaggawa a kansa. Za a ci gaba da tattara sakamakon zaɓen nan ba da jimawa ba, amma da zaran wanda yake da alhakin yin hakan wato returning officer da aka nada domin tattara sakamakon zaɓen na jihar adamawa ya sanar da lokaci. Duk da gamsuwa da dakatar da kwamishina Hudu Ari, wakilin gwamna Fintiri a dakin tattara sakamakon Dr. ed Hong na bukatar ɗaukar mata. matakan shari'a kan kwamishinan. Eh, ko za su bi amma ni na dauka kan cewa saboda wannan na farko yayi da ɗayan sanda sun kama shi yana gidan kurkuku ana ci gaba da bincike a kara sasoran abin da ya faru da wannan zaben daidai ya zama alama ma mutane a gaba abin da yasa kake gani kasa bai ke tabarbarewa shine kowa yana yin abin da yake so ya kwana lafiya so in wani ya yi yau an yi ma zaɓe a adama ba a gama ida tattaro zaɓen ba aka rantsar da wani kaga wata rana ba za a yi ma zaɓe ba sai a rantsar da wani haka ne abun a gaba gaba ne yake lalacewa so dole a ɗauki mataki babba magoya bayan binani a abuja na musanta zargin ba da toshiyar baki ga jami'an zaɓe bisa wani faifan bidiyon tuhuma da ke yawo a yanar gizo Bara'atu Garba Yusuf na kan gaba masu nuna Aisha Binani ba ta yi wani abin da ya saba doka ba. Shin da kowa ya gan shi haka muka gan shi a midiya an yi wasan kwaikwayon amma wani abin da hankali ma ba zai dauka ba ba wani ba wani kwakwaran hujja ba wani raɗe radi ne kawai da propaganda da ta siyasa da kazafin siyasa wanda kowa ya san is normal yauwa kowa ya san is normal amma ba abin da hankali zai dauka ba ne. masanin harkokin siyasa na jami'ar abuja dr faruk bibi faruk ya ce da alamun badakala na ƙara ta gayyara tsarin zaɓe a najeriya su kansu wanda suke karɓar rashawar ko kuma suke da eh, dama akan murɗa zaben hankalinsu da kansu yana rabuwa da su kansu suna iya wato tasan juna su cin juna kuma a samu rashin jituwa da zai iya kawo wato eh, ta'addanci a tsakaninsu. Za a jira sake komawa fagen tattara sakamakon zaben da ya nuna karin sa ido da daukar matakan tsaro don kara kwari kowane ɓangare. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.